أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء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 من سادات الكرام ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله بعد إن شاء الله تبارك وتعالى kamar yadda ka saba kowane yammaci na haɗuwar mu wannan masallaci na tambayi shi wannan shi ya da nasarawa cikin gari birni ta hidu kwatar kibin najeriya yau ma insha Allah ita da taimakon Allah za mu yi shaka a kan na yau zuwa ga gajiya a wannan yammacin na ashirin da hudu ko? da biyar. ga watan ramadan na shekarar musulunci tun da hijirar ma'aiki da makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da yammacin sha hudu ga wata uku miladiya dubu biyu da ishirin da shida insha allahu. muna nan cikin suratul ra'd za mu tashi kan aya ta ishirin da bakwai inda Allah ya nana ta wata magana da kafirai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ha ah, mista shi ai annabi Musa san da ga sai annabi Isa yana rayar da mamata da alamomi daban-daban da ke gwada su annabawa na shi mista ba a yi mai haka nan da ba annabi ai ai mai mu'jizojin da su ne na su amma in allah ba shiryar da mutum ba baya da rabo to duk wani mu'jiza da aka wani ba ta tafi da wani jaruwar shi ai qur'ani shine babban a cikin mu'jizin da aka ba annabawa Allah da mu'jiza ce babba ba ba wani annabi kamar alqur'ani shi ya yasa aka ce da mutane da aljanu za su hannu su kawo kamar qur'ani za su dalla ko da su taimaka mai junan su ba a da basira to shine Allah yake ba mu labari to ya qulu alladhina laula unzila alayhi ayatun wa yaqulu alladhina kafaru laula أنزل عليه آية من ربه قل إن kafirai suna ce maka wannan nan kafirai da aka ne wannan lokacin shi ne kafirai ba halla unzila ala muhammad mu'jizatan min rabbi yasa ba a saukar ma muhammad irin mu'jiza daga ubangiji mislu nabi ma'ana mislu mu'jizati musa fi fardin ba irin mu'jizar da aka ba annabi musa da keta gulbi ya bushe wa mu'jizati isa fi ihya'il mauta wa nahri zalika da irin mu'jizar da aka ba annabi isa alaihi salatu wa salam na raya ramadan sai na nuna da kwankwashi kabin ya cewa ne da shi kuma sai mutum ne ka ce to mista in gaskiya na shi ba a yi irin wannan Allah ce kun ka ce mutum inna Allah in dillu mai da shi shi Allah al'amura da hannun yana bakar da wanda ya so idilala bakar da shi wa yahdi man yasha kuma yana shiryarwa yana shiryarwa zuwa gare shi ilayhi man anaba wanda mai da al'amari ne kullum ya muhammadu al'amari bi yadillah wa laysa al'amari shirya da kawo mu'jiza da hannun Allah ya yudillu man yasha fi bilal yana fatar da wanda ya so da shi wala ta domin an da ya su ayoyin da aka kawo ko an kawo ne ayoyin nan ai ayoyin sun sa bai sa su kawo su kai ne ka'ida Allah ma su bi ayatun qawmin la yu'minun ayi ba su wadatarwa da mutane da bai kaddaro mai imani don haka wannan rashin kawo waɗannan mujizoji ba shi ne ya sa imani gaya musu al'amari yurshid ila dini liman ya zo kuma Allah shi arda iko ya shiryar da wanda ya su zuwa da addinin da bi annabi raja ila rabbi saboda ya koma zuwa ga ubangiji da duk tabbata da tuba wani na ku da mai da al'amari zuwa gare shi kaga nan amsa ce mai ma'ana da kyau ba aya ka shirya su a ba Allah ka shirya su duk dalilin da aka kawo Allah bai so mutum da shirya ba ba baya shirya don haka mu da Allah ya kaddare ta gane Qur'ani da suna a gaskiya mun gode ma Allah kan wannan ni'ima muna roƙon Allah ya saka amfani mu duniya da lahira to Allah wanda kuke sarki subhanahu wa ta'ala ce allazina amanu الذين آمنوا وعمل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن sai allazi na amur waɗanda Allah ya kaddar su kai imani wa sana mai inu kuluhun bi zikirin lahi zukatan suna nasuwa da ambata ya hadi halar ina ba wa hum allazi na amanu wa taskun wa tafa'anis kuluhun bi zikirin lahi wa tawhidi Allah yana shiryar da ma'abuci ma'abuta imani waɗanda ke zukatan su ke nasuwa da abin da aka ambata na ambaton Allah da kada ya karsu wanda Allah bai kaddara da wannan ba shi wannan hujjojin su suke zama sanadiyar kasa yasa Allah ya ce ala ku saura bi zikirillahi ambaton Allah ka zama yin rubutu ba ambaton ruwa dama wannan aya ta yi kamar da yadda Allah ya ce cewa idza zikira Allah wahda rushma azzat wa idza zikira Allah wahdahu rushma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وإذا ذكر الله وحده اسمع الذكر للذين لا يؤمنون بالآخرة ya kake abota ma Allah shi kaɗai wanda duk bai da imani da kiyama sai dai da bakin ciki a bisa da ake ba babu samun kuwa da Allah babu masu albarka ne babu ana cewa babu mai albarka karfe tawa to yi suna da albarka za a haɗa su da Allah ne ba wani haɗa su da Allah ba ko suna albarka saboda Allah ya ba su wannan albarka don haka sai ka ga duka sun rile sun yi bakin ciki kwarai kwarai da kamar yadda Allah ya faɗa a ƙarshen suratul hajj. Ita akwai wannan da aka ambaci Allah shi kadai sai da za su da imani sai su bakin rai kuma su yi su faɗa mu wanda ya ambaci Allah shi kadai da bugu da duka sai irin wannan na cike kullum mutumin in Allah bai shi da zuciyar mutum ba ambaton a kadai ta Allah shi zai bana kuma babu dalili Allah ya yi abin ambace shi shi kadai na saboda shi kadai na ko ba kadai ta shi kadai shi yayi sammatu shi yayi kasa shi yayi mutanen shi ka arzuta su shi ka ba su lahiya ko an haɗa shi da wani ba hanyar da ya zaɓi saboda mutumin nan da aka hada da Allah ko abin nan da aka hada bai aiki ko guda ya zai cikin ayyukan Allah wa rabbi don haka shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wai za su kira da zina mai duniya amma ya ka amince su a ko wasu gumaka za mu yi tafsirin zaga suna farin ciki har ba biyan ka ana cewa ai suwan ya martaba da su ai suwan ya karama da su to ya yi tafarin ya ambaci karamar nan kuma wata ta karya ce karama gaskiya ce Allah na ba da karamar wasu bayi annabawa a ba su mu'jiza wasu mutanen kirki a ba su karama amma ba su takara amma su annabawa suna yin amma su salihai ba su takara su in ba ku yi imani ba ko in ba ku tara ba Allah zai yi tara ba mutumin jiki ba zai haka ba saboda an kashe annaba Allah bai karɓi na action da ya da sai lokacin da ya yi yaya Ta haka nan abin da an wajibin mummini ya nazu da hujjojin da Allah ya saukar ya nemi a shiryu da su kada ya nemi wani wasu dalilai na daban ya ce waɗanda suke da imani da Allah suka zukatan suka lalu da ambaton Allah Allah ce ku saurara da ambaton Allah zukatan mutane kirki suke nasuwa su a ne ne waɗanda mutane kirki Allah ce allazina amanu allazina amanu wa amilu salihati quba lahum wa husnu ma'ab Allah ya ce allazina amanu sura al-imani da Allah wa amilu salihati suka rubin cikawa ayyuka waɗannan blue balance wato farin ciki ya tabbata a gare shi wa husnu ma'ari da kyakkyawan da kyakkyawan makoma ala akafin lazina idza su ma husma zatiru sun kauce da akafin waɗanda ya aka ambaci Allah sun bai ciki su ba haka ne su don haka yan uwa Allah ya ce duwar wanda yi imani da Allah suka yi ayyuka na gari halul amali salihat fa qurratu aynin wa wato hadisi ya tabbatar musu walima ma yulkuna min al kuma ma dan dangada abin da za faru da shi na abin da za a yi musu na barka wa ta'arifu da arziki fil marji a wajen makomarsu Wani mun kalami ta inda za su koma zuwa ga Allah suna da kyakkyawan sakamako aka ce duba suna iya zama wani hadisi ya zai ce duba inna haji da rasul ja ya tiru rakibu ni ata sanar da ma ya kadar jillo aka ce duba wata itaciya ce ciki, guda aljanna mai hawan ingarman don ya yi gudu shekara da yana yana suka bai bai yanke yi bai kai karshe in ka ce ita za a tabbatar musu ai alkhairi ne ko in ka ce kuma zai ya tabbatar musu ai shi ma dai alkhairi ya kunshi abubuwa da yawa don haka kowane ya ka ɗauka alkhairi in itaciyar nan ta cikin aljanna ta ce ta tabbatar musu in alkhairi ne ake aka ce ya tabbatar musu kowane su dai na abin farin ciki don haka duba nan ai mu makurratu ayyunan farin ciki da abin da ke nazar da idanunsu ya tabbatar musu suna da alkhairi a gurin Allah wannan bishara ce Allah ke yi ga waɗanda suka yi imani suka da zanci halaye ayyuna imani dama an imani wal amalu salih ta wa ba a imani a yi ayyuka na gari ba a ayyuka na gari a ke imani su kullum tawaye da imani da aiki na kwarai tawaye ne ba su rabuwa in kai imani dai ba kai aiki na kwarai ba imani bai cika ba حسن البدر الكافي كل من قال لا اله الا الله لا نصدقه حتى يصدقه امله دو متمن دي كنا ما الباب ولا اخره تعالى في الله بعض عام قال كتاهي دو انا كلمة كذبة حتى يأيك الجاهد ويا بل غني شمولي غني انا صلى تعالى بسي غني انا هيك بلوك يا خير دكا غني انا صلى تزوج غني انا كام من غير الانفاشا غني انا كام من غير الحرائم wannan shirka wannan shi ka gaskata da kalima kalima kyakkyawan aiki ka gaskata kamar yadda Allah ya sarki yake faɗa man kana yuridu طيب من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه التي وإليه يصعد الكلم الطيب كلمة لا إله إلا الله da Allah kake لو ɗaukaka ta amma mi ka ɗaukaka ka wal amal salih ya qawl aiki na gari shi ka ɗaukaka ne sahaba in aka yi tauhidi babu ayyuka ibada babu kyakkyawan mu'amala kalmar shahada ba da shi ba shi yasa maluma suka ce kalmar shahada ita ce mabudin aljanna amma wani malami ya ce to ilamu anna ne kulli miftahin asnan fa in lam yuta bil asnan da yastahil al miftah wani mabudi yana da hakura da su ake amfani da bude kofa ya ce to kalmar shahada tana da tana da hakura su ne ibadun sallah azumi da kamewa daga bari a sha sadar da zumunci hangurin rike amana hangurin cika alƙawulla su ne a kunamu hannun ta su ne ba don haka in ka kai imani da Allah ka da imani da kyawawa ayi waɗanda ka zauna da su su yi ma da wani zauna wani ka'ida in za ka rabu da kai su ta kuka wa yau yau da ka mutu in mutu a kai su yi maka shaida mai kyau ga Allah ya ce maka da an san shahada wallahi bilahi ko a shaidu dukkan Allah ki amma biyan mu da Allah akbar ya an mutum mai kai an mutum mai amana an mutum mai ibada sai da nan da mala'iku ka dauka su kai ma Allah ce ai sai ne na sunan su gida aljanna da haka nan kin kana da imani Allah shi da ta hanyar mai bautar da shi shara mutane su yi da ta hanyar ta ko dan da mantakewa girmama na gabanka tausaya ma na ka yin adalci ga wani sannan da inkan waɗanda suka cikin cincinci aikin tsaye da kuma kame hannu da ke bukata a kan yi su a kame hannun da lafi da suke an ce kun tura ka ka zaliman ɗan wasu taimaki ɗan uwanka in kana nuni inda aka kai da inda ya zalunci ta bai suka fiya ma'aikin allah mun san wannan da aka ba. mu kwato mai haƙƙi ne mu ba shi ne aka yi mu kurshi to wanda ya yi zalunci ya za mu taimaka mai yake ku kame hannunsa an tauna umu na sulhu ko hana shi zalunci kun maka da shi don haka imanin wani abu ne wanda aka yi da wasu halaye da ɗabi'u a kala'ul hamida tare da shi da ibadoji da kyawawan mu'amalli cikin kyawawan mu'amalli akwai amana amana abu ne babba kan mu bari amana ta ƙare da hannayen yan uwa kowa abin da Allah ya bashi an bashi amana kuma tambayar shi za a yi game da wannan abin gobe kiyama kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an rayyihi ko mu Allah ya bashi da wannan akwai rayuwa aka ce da abin da suka wannan ha an gayya fa idan ta hadfa an hakimu ka fara da rayuwar ka ka shi ta tsabara rayuwar ka bisa ga hanya ta shirya ka kange kisannin zane wanda za ka kange ka hana ayyukan da ba su dace ba na genin allah da genin waɗanda aka yi su tare da su sannan ka shiga yan uwanka wanda ka buƙatar ilimi kana da shi ka ba shi wanda ka bukata in kana da abin ba shi ka taimake shi wanda baka taimaka ba ka yi mai magana mai kyau da Allah ya umarni a taimaka wa uwaye sai kamar ka yi tambaya to wanda bai da إما تعرضن عنه ابتغاء إما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم فقل لهم قولا ميسورا Allah ya ce ya aiki a kirta ta mahaifi kamar dama shi Allah ya san halayen ya san wani mai da abin ba su sai ce to in ma turi da ko da za ka bijire daga taimakon ibtin ra'a rahmatin min rabbika bi ɗan wata hama ta hiya bi dan dukiya ko ta hiya bi dan wani aiki ka bijire ba ka da rahmatin ne za su bijira ko kana tare da su amma baka ba su kana nan kana bila Allah bai ba su a gaba الله يتني فقل لهم أولا ميكورا الله يتسين دفاع كدعين باس وطامس مغانا ميكوشي فقل مغانا ميكوشي شيء أمتين وانا أجين دفاع باس لدون يا ميكوشي دفاع تكا أسامو باب كما باب مغانا ميكوشي الله يبابا يو أشمي نافرين شيء أشمينا بأمتر بكردوا أقول لا نبابا يو أشمينا بأمتر بكردوا أقول aiki da rasa zuwa na gaji da gani sana ina son Allah ya ba ni kila lalura da ka zauna a nan saboda ba abin da baka yi mana lokacin da kana da kai ai ka ga ya ji sanyi to da baka ba shi da ya sa akwai ne mai so ya tausaya mai to haka ake so bi ya zama shi awamil salihin da rasulullah ba a bari imani ba kamar kan gida ba ko bai ci in wani ya samu abin abin wani ya da hannun ku ya kai in ba shi ka ɗauka ba ka biya kai kai ta ƙarye kai ta ƙarye wallahi wallahi wallahi ta ga ta ɗara ta ka rantsa da sunan Allah bi ga ƙarya to kullum haka ake so in ibada ne aqida ka tsaya babu ruwan ka da lafi da kuda ba ka bin wani yayi ba ka bin wasu suka to ibada ka kai kiliya sannan ka ba su ce ka jami'i cikin mutane sai da lura mai girma sannan in wani ya yi mu'amala da kai ta aiki aka kawo haƙƙin da shi da hannun kai ce ba da lakin bai wani na wallahi ba matsala amma kullum ana jin tsoron mu ya ce wa kan fara ce wa ce wai wai wanda kan fara an san lalle abin da ya halaka to ba mun gini fara ce ba wallahi in za ka gyara ka gyara in baka gyara ba kuma kakka azai ka zo lahira mun gidi ya sai lahira wani dan gudun fajiri na ya sai lahira kuma yana da hukuncin fajiri innal fujjara Allah ya ce mai lafi wa innal fujjara lafi jahim sai dan ne fajiri mai zakin mutane mai kanu da mutane mai lalata dukiyar mutane mai cin dukiyar mutane ba da hakkin shari'a ba lafi jahim suna cikin wuta mai lalata gobe don haka kai kokari ya zama ka samu kanka cikin wata hanya mai kyau ko yau kin kulle ta yi ka amshi kulle na ka je ka gwada ka gano nuna na amfani don haka yan uwa Allah ya taimake mu ya masu imani suna da kyakkyawan sakamako da kyakkyawan makoma Allah ya taimake mu da cikin Allah ya ce fi ummatin kazalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qablihha قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون kama arsalna al-anbiya min qabli ya muhammad kamar yadda muka aiko annabawan da aka bani kazalika Allah kai ma haka ne muka aiko ka fi ummatin cikin wata al'umma kad kalat min qabli ha umam al'ummomi da dama sun gabata a gabanin wato fahiya akhirul umam al'ummar da aka aiko ka cikin ta ita ce karshen al'ummomi wa anta khatimul anbiya kai kuma sai ne cikamakon annabawa mun aiko ka ga wannan al'umma ne tattalo a da tattalo a da mun da biya kai lai da don ka karantar da su abinda muka yi wani su a gare wazifar manzo Allah biyar da ta ma alayka illa bala lasta alaihim musayir ba shi da ta abinda a kake biya mu mutane Allah ya ji ya mutane shi awaji Allah ya ce ka aika in kai wannan ta iyar da ta shi ne Allah ya ce mutu ban ni gahmu هذا الوحي دومين يرمس دوان على العظيم من جرما وذكر الحكيم ده أمبت لن تبعث بين سبع دنيا الله يشاء كيا ماذا ديو في إيماني أي مشكلة وتعالى بس جرما بس جرما بالتالي هي gashi kuma wahum yakfuruna bil rahman suna kafirce ma mai rahama ai wal halu annahum yakfuruna bil rahman الذي wasi'at rahmatuhu كل شيء sai ga suna gudun ce mai rahama nan da yalwarsa rahama su yi yalwarci san mai guda bakwai da karfe Allah ce to kul kai nan kai sai ka ce huwa rabbi ka ce Allah shi ne ubangiji ai kul ya muhammadu da haula al mushrikina ce ma dan masu bautar goma ka inna rahmana allazi kafartum bihi lalle mai rahaman nan da kuka kafirce ya to shi ka ni ne shi ne ubangiji wato wannan da suka wa an karfin ma'aikata da suka yi inkari suka ce wa marar hamadu da aka ce mai rahama suka ce wa marar hamadu ana zuwa ma ta amuru na biyu وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا الله ملوك الفرق يا أسوأ الله يسير zai ya ja mu da imani da rahama ta ce ma na arihu rahamana illa rahamanu da ma mu wani mutum ne da ake shi rahamanu da ma shi ne mun fata ba mu san wani da rahama shi na kasar ma shi na haka sun mai imani da shi shi na Allah ya mutu rabbi ka ce musu shi ne ubangiji na ba wanda ya cincin ta abota makwace shi ko da kun kafirce masa to ni shi na ni imani da shi ku yi inkari da masu gani Allah bi aman bi kira ma abu da kira ban da wani abin ko ta kuma baya alaihi tawakkal kuma da Allah na mai amara don duka da yake mu da habar kuma na shi da aka ce manzo Allah a ce ka ce tawakkal alaihi tawakkal da Allah nan bai rahama ne to ba wani sa wa ilayhi ma'al wa zuwa gare shi makoma da bai ai alaihi wa hadahu fi tamattu wa ilayhi tawbatu zuwa gare shi ke tuba wa wal kuma gare shi makoma da kai fi wani alama da har da yayi sakamako akan hadar da ya da abu yayi kace wa zarar تسلية النبي صلى الله عليه وسلم مما يلقاه من من كفار قريش akan abin da yake haduwa da shi daga kafiran Quraisha da ta hanyaki da inaji da zambo faga da kaddaba a ga hukumar Allah madaukakin sarki ce ba gare su faru ba an taɓa kuma Allah ya ɗauki mataki da bai waɗannan suka Allah ya ce a gaba a karan kallon walau an da ƙur'anan walau an na ƙur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta bal lillahi al-amru jami'a afalam yay'as alladhina amanu يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا نعم وبني بما لو في التركيز بهذا ولو ان القران دا ان تقول من تاي ابي كلام وان اكي كلام دعوه سجلت في الاتباع وفي يبدا دعاء من الله لو كان كتابا min al-usul munazzala da an samu wani kayan shi ne tuwan su gabata sun yi rat fitilawar shi an jibaru an tafiyar da zuwa wasu da karanta da an samu wani kayan wasu rigidas an amma ina aka girgiza wato zuwa su daga mazaunin saboda karatu wani abu an kurki a dinar ko aka yanke kasa da shi a shuki kan dinar da da shi a wata fero zama da an taɓa wani littafin au ku ji majibin mawata kuma da an taɓa wani littafin da ake karantawa ku ji majibin ko da ake magana da masu a cikinsa hatta a jabar ta kallamar har kai waɗannan mamatan sun karɓa sun shiru da wani inda an samu wani alƙur'ani da wannan alƙur'ani shi cikin da ake shi wannan wani amsa ne da Allah ya ba su wato a cikin suratul Isra'il Allah ya kawo da kisa da mutane maka suka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lan nu'min lak hatta tasjura alaina wa qalu lan nu'min lak hatta tasjura lana min al-ard yanbu'a aw aw takuna lak jannah الأنهار فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا تصيب تكاورا حسكت أو تنزل علينا كتابا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه إن بكي حتى بعض لا يبالي إيمان الله يقول لك سبحان ربي هل كنت إلا بشر الله إلا الله sun ne ba mu imani sai ka samu muna da kaza sai ka samu ka an ɗauki zuwa sun gaba ɗaya su tashi dan nan ta koma mu samu wurin noma sai ka samu ɗaki na zinari wanda aka yi maka shi a ce wanga daki na na zinari da aka yi maka naka na kanka amma kai daki kana cin kawar samu na cin ta za ka yi manzo Allah kake gare mu bai yiwa ba bambanta ka da mu a ce manzo Allah kake shi na suka yi ta kawo mai sai ka yi kaza aw ta'tiya billahi wal malaikati ko kuma sai ka zo da Allah to shine Allah ya sa amsa nan yace da akwai wani misali da aka su a gabanin annabi da ake magana da shi zuwa rasul su daga inda su ko kuma kasa ta yayyanke ta zama gonaki a samu maka inda an taɓa wani misali da wannan ƙur'ani shi ya kamata a fara da shi shi na Allah ya ce au kulli ba bikin bauta ko kuma littafin aka yi magana da shi ana karanta shi ba mamata suna jin sai su tashi su amsa magana su ce yayi lalle Muhammad bin nan manzon Allah Allah ya ce ban ba haka al'amari ne ke ba lillahi al'amru wato al'amari ga hannun Allah ya ce jami'an baki da don haka afa lalle ya ce ladina amanu yanzu waɗanda suke muminai ba su ɗaya da tsammani Allah ya sha Allah da Allah ya so lahadar na su da Allah ya shirya da mutane ta ɗayan su ba ai da Allah ya so da zai shirya da mutane walau sha a rabuka ka laji Allah na ta umbatan wa'ida walakin yudkhil man yasha'u fi ramadi wa zalimuna ma lahum min Wani, Wani la hikima Allah ba ta hukunta a shirya da kowa maslaha ba ta hukunta kowa ya zama shirya Allah yana fi ya bayyanar da adalcin ga talikai gobe kiyama ya halitta mutane kashi biyu ya faɗa muku ga shirya kuma ga bata ba a kama hannunka da ƙarfi a kai ga bata sai kai kan zaɓa ka bi ba a kama hannunka da ƙarfi a kai ga shirya babu za a ikira hafi dini kar ta bayyana rushin min algai ba a ce lasta mutu yanzu ga kiristoci nan ba a zuwa a cikin sa wallahi kai ka bar dole su ka dawo ga Allah ubangiji ka da kai ba a yi amma ana ya yi shi wa ki shi Allah shi al'amarin na Allah ne Allah hikima ta bata hukunta an bar mutane da zaɓi ko hada yana mun da jadai in ma shakiran wa in ma kafura ko dai mutum a bayyana mashi ga Na Allah na abota ya yi kaza ya halicci ya shimfiɗa muku kaza ya saukar muku da da ruwa daga sama ya hita muku da da nau'ukan arziki daga ruwa ya ya faɗi da lillansa masu yawa a kawar a cikin arzikin da arzika ku ba ku da wanda ya kama wani ce ce wala ta ji alulin lahi an dada kada ku san jami'a Allah shi shi an tunta alamu na sun sani Allah bai dace da kishiya ba don don kun san ba mai muku ba mai yi ba mai arzuta ba mai ba ku lahiya don haka wala su ji alurin lahi an dada wani an talam san ya mu Allah ya shi to shi ne na ubangiji ma da kuke gaske ci mu bilai bi hakuri alƙawarin Allah bai yi Allah bai an kwani ko ya ce ya yi hikima ka ta hukunta yana da zaɓi babu mai cibar kashi babu wanda an da hake gare shi yayi abin ne wanda ya kaso kuma ya raba kashi yayi waɗanda shi yayi waɗanda kuma batan ga ba kama hannunka an kai da ƙarfi aka ce lalle sai ka bace ba za a gwada ma ga shi ya kana iya ka dauke ta in baka ga dama ba kuma ga bata ne ita ka zaba amma da akwai hukunci kun ne ga a wada maka akwai hukunci bata gobe akwai hukunci ce ya saboda adalci ya bayyana to shine Allah yake za ba a kar maka Allah yace wala yazalu wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima أو تحل قريبا من دارهم نعم أو تحل قريبا من subhanahu wa ta'ala ya ce bisa ga haka shirya ga sunan bai an yi sai taimaka ma masu wuta. su kuwa wanda ba su karfe ta ba wala ya zaɓi na biyu na tabbas waɗanda suka karfe da ba za su gushe da su yi kuma bai ma sana tana sa masiba tana samun su akan abin da suka aikata ai la ya zaɓi da kufaru kafirai ba za su gushe ba su yi kuma bisu ya amali wa kufurin zaɓi ya wato ba za su gushe ba da ayyuka ayyukan da kafircin suna samun wata musiba da karau asma'an tana kankwasar wato jin wa su kalkin zanen su tana razanar da su kafan su min sulukin balaya wa mafahi na daga nau'ukan wuri daban-daban da musibu ko su tafaɗo su ji ta jikin garin su ko yankin su ko cikin gidansu hau ta hulun karibin min ko kuma tafaɗi kusa da gidajen su kana gana أو تقول لك الكارية الثانية قريبا من ديارهم فيفضعون منها فيفسكري جفا فتفاتوا أكام سبحانهما تافا إمام كثيرا لنا ويتدعير إليه شرارها في بينك دبرت كثيرا لو تك حتى هذا نشتي إلى جيب ألا يتحكى غائم كي دمو تند بابر كامو أن لا نرى نتبوبا سكاريا ولنا حتى يعطي الله أبو الله سيئا الله يعطيه بإظهار الإسلام وانتصارك عليه بفتح مكة وكما كان يدعوك مسلم وكما زي ما كان أكرم فإن ذاك بود مكة مسلم في بارك أما دي بقى سبشي بقى haka ko mutanen makka sun ka dauna faruruwa masu tsanani da yaƙe-yaƙe masu kashe manyan su haka aka yi ta ɗauki ba da har sai da suka shiga musulunci sannan suka zauna lafiya haka kuke in kun yi wannan ɗa'a da ku yanke su in an tsare su daga aisha ba a zinace zinace ba a rewa ba a sata ba a ta'addanci sai ku zauna lafiya nan masu hannu da iko su hana aisha in ba haka ba ta a samu masa cikin gidajensa ku hana laifuka ku kame su daga laifin ku kame hannun mata ku kame hannun biyar su ka waɗannan ba haƙƙin gona wanda ya shirya maka mata ta zaura wannan lalurarka haka diyarka haka danka su waɗannan lalura amma kuna zaure wasu ta'adiyar ta'adda ka shigo dare su taho su kama wuri su daura cikin dare wannan haƙƙin hukuma na ta tabbatar da ta san wanda ya shigo da wanda ya fita ta sa masa na ciki ta sa na bayyane duk inda aka gano mai laifi a tabbatar da an kame hannu ne daga bari wannan laifi amma kai ko gidanka ko da bai sa abin da ke gudana gidanka cid ba su mai da hankali da sallar gidanka kai ko nan za ka yi kokari ka tsare gidanka daga laifi sai Allah ya tsare ka daga sharruka shine manzo Allah ya tsara ma Abdullahi al-Azhar ihfazillah ya hafaz ihfazillah tajidu tijara ka tsare Allah ta hanyar barin sabo ya hafaz ka min ash-shururi wal afat ya tsare ka daga sharruka da mutum ihfazillah ka tsare Allah ta hanyar yawan yi mashi da ibadoci ka tsare gwargwado ka ji duhu su ja haka ka sami Allah gaban ka da kyakkyawan ka taɓa ko ka da ɗaya an bar sabo an bar mutu an ci gaba da sabo musiba ba ta rushe duk wanda musiba ko ganin ta da duniya waɗanda suka wa Allah da suna hana a shagurin ba su kishin gargajiya Allah zai taimake shi musibin nan da ko musu da sauki haka Allah ne ya ba kariya gwargwadon wanda kuka ba addini musulunci da halaye na gani shi in kuka fanta ku ce to ai duniya ta gaba ne kowa haka ne ko ka fanta su ke nan musiba an da to sai da gami kowa da kowa har da kullu sai da shi don haka ɗan uwa Allah ya faɗa mana shi kafirci shi'unci haka zunubi shi'unci duk inda aka yi mai zama lafiya ya ƙare shi ne Allah ya ce hatta ya ce wa Allah kai alƙawarin Allah ya zo kuma inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin Allah bai saba alƙawarin da haka ya fi wallahi sai Allah ya kawo wannan iyama ta taho ko kuma a tseren da Allah ya kawo da suka musulunci in zamanin manzo Allah ne sannan na waɗanda su ke samu ka zama lafiya in musulunci ya ɗauka an kara su a sha to shi kenan za su samu kwanciyar hankali Allah ya ce subhanahu wa ta'ala a gaba akan makallahu ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم نعم. فكيف كان عقاب الله ما لو كنت تشيرتي ولا كان يستهزئ برسل من قبلك هذيك من ذلك يا أبانا فأنا كلمة بيك تبني كان عليه تسوية النبي وتعليمه كان عليه هنقرا دم الله da dai bai masa kewa ai kama istihara a dukkan mushrikuna kamar yadda kaga waɗanda mushrikai na zamani suna yi masa izini fa kadi su zubi'a kadi su hada al-mujrimuna bi rusuli haka ma su ne suka ci gaba da shirkin da mandarin su an biya in da inda ba. amma Allah ya ce bani musulmi da shi ba ba amlaitu lillazina kafaru sai ne jinkiri ga waɗanda suka kafir ai an haltu nisbar wa tarakatuhum fi amna liban cikin aminci wala atun da walwala kamar ba a komi Allah ya ce can ya ce ta kawo summa can bayan zamani mai tsawo summa aka sun Allah ya nan daga baya bayan an ba an kaji kowane hangari na sun ji bayani an bayyana musu dalilan Allah na kasantattu an bayyana musu dalilan Allah na ayoyin da aka saukarwa an waye kansu an ba su damar shekarun da za su yi nazari su gwada su gani ba su yi nazari ba su gyara ba shi ne Allah ce sun makannan daga kan daga baya a kaftun min kama a kaftun bila azabi min kama su da azaba Allah ce to rabda azaba ta tazo fa kai fa kana iqabi ya kadda ko azaba ta kan ai fa kai fa kana iqabi lam ala al-kufri wa takdib ya kadda uquba ta ta kasance akan su ala al-kufri bi fa su da suka lazimta والتكذيب لتاريخ من ذلك الآية الله يسي أفمن هو قائم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت نعم وجعلوا لله شركاء تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول نعم. بل زين للذين كفروا مكرهم وصد عن السبيل ومن qa'imun ala kulli nafsin ma kasabat yanzu Allah da yake tsaye raqibun hafizun ala amali kulli insan Allah nan da yake tsaye ga tsaron ayyukan bayi la yatfa alayhi shay'un min a'malil ibad duk wani abin da ayyukan bayi bai kula da shi wannan Allah shine Allah da wanga matsayi yanzu kamar laisa bi hadin sifat min al-asnam yana kai da wanda bai da wannan kamallu min min al-asnam allati la ta'ma wa la tanfa wa la tamliku min al-amr shay'a Allah ne yana kai da allolin da aka bauta ba ba su mallaka ba ba ba su mallaka hanawa idan su kuma ka sun ce gullai su waliyai kira su aina aka amma ba saba an saba kowa ba an ta yi zuwa da su ƙarye ya bayyana ɗakin alibirin lati nan ƙarya ku ce masu yin dace nan an karya na shaidan na yin bayyana wanda ya mutu bai taso duk wanda ya mutu bai sake dawowa ko wacce maka wani matacci ya ta su zuwa duniya ka ka naɗa shi mutu da nuna kaza ka naɗa shi dan sarkin karyayyakin duniya ba saboda Allah ya yanke hukunci tilka kalimatu wa qa'iluha wa nuwara ibn barzahu ila yawm al-qiyamah Kalimar. mai faɗin da Allah ce wala tsakanin da duniya akwai mai bai sake dawowa duniya sai ran za a bar zalimi shi ma shi na aiki wa yau Allah Allah ka jinkir tsanin haram da kan mutu haram da aka rasa ne Allah ce eh za ka samu jinkir amma ila yau ne wakatin ma'alolo zuwa ga wani lokaci ne? amma cewa a bar ka dai kai tabar da mutane har ranar za a tsara sami kai to ce wannan kuma baka samu ba amma dai za a yi jinkiri zuwa wani lokaci don haka magana a ce ya bayyana nan an ganai ko da mutane ka tawa ce la yanzu ya bace dama da bayyana ƙarya ce in kuma har wani abu ya bayyana ce dan ne ce dan ne yayi rawa da ya tsira da ya tsara in da shi mata nan da kai dama ba ta ce ku da zaran kan wani wanda babu shi riyawa na akai na da mai sunan na an kai ba shi sunan cikin qur'ani ba shi sunna to ko da an ce ya bayyana bayyana shi ya ce shi ne Allah ya ce yana gaida wanda Allah nan da yake tsaye da ayyukan bayi na darensu da na ranarsu yana tsare yana ɗaya da gunkin da baya amfani baya yi baya amfani mai shi baya karɓa kira nai shi da aka wato aka ce wato wato rika jawabu aka bar jawabin ta li'anna al-ma'ana ma'lum wa qad bayyana hu ba'da hadha bi qawli Allah ya ce wa ja'alu lillahi shuraka su dai sun sanya ma Allah abokan tarayya to dai su suka yi kokarin na dama Allah wasu abokan tarayya amma ba wasu abokan tarayya a ga Allah su suka nada ne Allah ya ce ja'alu lillahi shuraka suka sanya ma Allah abokan tarayya Allah ya ce to kul kace musammuhum ko an ba ta su ya so a ne a abokan tarayya ga Allah waɗanda ya yi sama da su ko waɗanda ya yi kasa da su su ne Allah ya ce in ko ba ku ambace su ba an tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi ko kuna faɗa ma Allah abin da bai sani ba yanzu yana yiwa a shirki Allah bai kai na da abokan tarayya ba su kun kasan su am tuhbiru da Allah bi shuraka illa su ya'lamun subhanahu kuna sanya ma Allah abokan tarayya shi bai san ba ku kuka san su Allah ya ce in ba haka ba ku an bi zahirin min koko da mabayyaniyan magana kawai a kira a fadi dai haka za a samu magana ta tabbata a Allah yana da abokan tarayya Allah ya ce a bal duka an bar waɗanda abubuwa zuyina da kafaru makaru an kawata makafirai makirci su kawata musu zayyana لهم shaytana ذلك الكفر والضلال يا قواتا musu wannan fata da wannan kafirci wasuddu an tabi an kange su daga barin hanyar shirya ai muni u an mu da. an kange su daga barin hanyar shirya Allah ya ce to akan wa man billahi wanda duk Allah ya sakar da shi fa ma lahu min hadi ba ya wani mai shirya ba wa man yudlilhu Allah fa ma lahu hadi hadi wanda Allah ya fatar da shi to ba ya wani mai shirwa don haka wanda ya saki ne da Allah ya aiko annabawa a kai na bauta Allah shi kadai da shari'a shar'antacciya ta bauta mai shi kadai da dalilan to wanda bai samu wannan ba ba wani mutum da ke shigar ko wacce ma shi ne mai karya ta yi wanda ya gwada muna inna dariqal haqqi wahidun ghayru muta'addidin inna dariqal haqqi wahidun hanyar gaskiya guda ce gairu muta'addilin in ka ji ana cewa ai hanyoyi ne ɗariƙa ɗari uku da fitin na na batana dukansu su na batana babu ko guda da addini hanya musulunci ita garke addini manzo Allah ma ya faɗi ya ce fa fa tattari ummati ala salati wa sab'ina millatan kulluhum fi nari illa wa al'umma da za mu kaskashi kashi kashi kashi har saba'in da uku dukkan su yahuda ne illa millatan wahidatan face guda sahabbai suka ce wa man ya ya rasulullah wace ta ya ma'aikin Allah yace ma ana alaihi al-yawm wa ashabi wadanda suka lallabinci abinda nake akan shi a yau bi da sahabbai na ko ƙara wata hanya ya kama hanyar zuwa jihannama gobe jama'a Allah ya tsare Allah ce kuma in an samu wannan hanya tun duniya sai ta baka ya sai ta wahalce ka wahala sosai shine Allah ke ba mu labari ce lahum azabun fil hayati lahum azabun fil hayati dunya wa azabul akhirati ashaq wa ma lahum min Allah min waɗanda suka kama wata hanya wadda ba ta Allah ba lahum azabun fil ta dunya suna da azaba ta rayuwar duniya ai wala azabuhum suna da azaba su rabon su kaso na nan duniya ai li haula'il kafarati azabun ajilun fi hadhihi ta dunya waɗannan kafirai suna da azaba wa halhalu daban-daban cikin wannan rayuwar ta duniya bil qatl wal lokaci da an kashe su wal asr wal lokaci da armi da ce su zama bayi wa sa'irin da sauran jarrabawa a kawo bala'o'i daban-daban wani lokaci annoba wani lokaci fatara wani lokaci faruwa ba za su kushe cikin wahalu ba Allah ya ce wala azabul akhirati ashaqqa azabul lahira ta hi nauyi a ashaddu ilaman min azabid dunya ta hi azaba duniya tsanani ta hi da don haka wa ma lahum min Allah min wa ko ba su da wani koma baya Allah wanda bai kare su da azaba yayi kama da maganar da Allah ya sulhu laha Allah ya ce ومن أعرض عن ذكري فإن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذكري دون ذكري لكبير من القرآن بالتعمل الله da sunan ma an zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna lahu ma'ishatan dankan yana da rayuwa mai kunci nan duniya wannan ita ce zai to halal zai dauki aiki yayi mai yawa yayi mai yawa bai ba ko abu ne Allah ayi ibada ba ta da iyaka in an dan ci da ita kan an ci amma in ba ci ba kuma an hada hasara to shine Allah mai kunci duk wanda ya ji da alqur'ani to zai samu rayuwa mai kunci nan duniya kuma Allah ya ce haka gobe ya za a yi wata azaba wanda ta shiga duniya don haka yan uwa Qur'an ya bada mana hanyar Allah aka bi a huta in ba a bi hanya Allah ba kuma za a gama da gasan ba yawa ba zauna lafiya ba wahala ba ta kare ba Allah ubangiji ka shirya mu zuwa ga hanyar kamar daidaiciya ka tabbatar da mu bisa ga bi alqur'ani da sunna insha Allah nan za mu da aya karatun mu ne kai Allah ya danna rayu gobe kai mu dawo mu da daga inda aka bayar ina mai cewa alhamdulillahi ladhi bi ni'mati tatimmu salihatu wassalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya na farko yau yana cewa assalamu alaikum malam dala ya ji wasu malamai suna ƙaryata sallar ta hajji ni malam da ke game da wani to san kowace shari'a tana da masu adawa da ita ma ya atihim min zikirin min rabbihim mudaffin illa sama'uhum yal'abuna tahajjud gashi nan da siyar qur'ani wa min al-layli fatahajjad bihi sannan manzo Allah ya yi sallar tahajjud ya ya yi na uku yadda mutane yawa ne suka yanki tsoron kada Allah ya sauke wajabcinsa su gaza tausayi ya sa ya ya nuna kyawun sallar dare shi yasa ya shiranta ya yi ta ɗaya ya yi ya yi uku amma masallacin sai zaba ɗaukan mutane kamar yadda halin yanzu mutane na tururi zuwa masallatai sai yadda kama ana iya ganin kyawun sallar da a tabbatar da ita mutane ga su ta wahala dama an ce shi manzo Allah bai tsoron abin da ka wahala da mutane ne ko ba ka Allah ya sifanta shi wa'lamu anna fikum rasulullah law yudikum fi kaseerin min al-amri la'anitum la quwwala can suratul tauba karshen ta an yi irin gama magana yana da a kan mun harisun alaikum eh azizun alaihi ma'alikun duk abin da ka wahala ku yana da tsananin girma ga manzon Allah sai wannan abu ya ya bar fitowa sai lokacin sallah ya an kai sallah don haka tahajjud sana nan maluman da ka gani ba a yi su rike ko ba su yi ba faɗa da gaskiya wahala da hmm. sallolin gari cikin sallar ramadana da sauran lokuta suna da suna ƙarfi wani bai iya kuɗewa duk bai iya kuɗe su da wani mustalahu hadisi da gare da wani ƙarfin halin da aggare don haka a yi haƙuri sallar nan tabbatacciya ce amirul mu'minin ya tabbatar da ita kuma an ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin manzo Allah ce na gore ku da rikon sunna ta da sunna khalifofina to Umar ya tabbatar da ita ya sa Ubay bin Ka'ab da Tamim Ad-Dari Tamim bin Auf Ad-Dari ya tabbatar da su rika limancin mutane saboda kyawun sallan nan da ya gani in Umar ya tabbatar da ita akwai uban da ita ya hada ta tabbata Allahu akbar babu jibo babu ai hakuri sallan kana nan haji kana nan daram ga addinin musulunci Allah ya samu dace Allah ya saka wannan yana cewa asalamu alaikum Allah ya gafarta malam ya baka aljanna firdausi tare da zuri'a da magabata da masoyan ka ba daya yake cewa eh, ya kasance idan ya nemi matar shi zuwa ga shimfiɗa sai ta ce mugun kwana take ji sai ta koshi amma shi sai ta dambala shi so yana neman malam shawara akan wannan ni take ji ban gane kalima ma'ana dai ya neme ta taƙi ba da haƙi to abu na harko lista a sani shi yana da haƙƙin nemi ba abin da ya yi bai kuskure ba ita ko abin da ta yi ta yi kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan da arrajul rajul imra'atu ila firash fa abad ba ta da annabi malaika ta fata biha macen da aka nema biyan bukata ga miji ta ba uduri ba ko da kiya za ka kwana har sai malaiku suna tsine ma ni a karuwar ta wannan don haka wannan abin muna roƙon Allah ya mu wa ga yakuwa ta musulunci Allah ya ba su cikin gyara wannan abiya ita ya kai ta wuya gobe lafiya kila wani abu a gare ta don ɗan ana ce ya ce mace in ta ce ba ta son miki wani ta samu nassin waka ne na mai wajen ga waka jahiliya to ko ne tana da wasu wanda ka ce mai za a za wurin su dubu a buga mata a ɗauke ta da mota ya fara mummuna tumar da tana tana da wani abu wanda ta kulle cikin zuciyarta ta ji tsoron Allah wannan auren addini ne kuma hanyar kake ta samu aljanna gobe kiyama kuma yin akasin hakan ga hanyar kake ta zuwa wuta don haka dan wa abin da a shawara ka yi maka wa'azi kuma ka yi karar daga mahaifin min daga wannan abin ko wani malamin ka ji magana kai abin eh ko da akwai maza ko da in mazan rayuwa yana yi rayuwa da ya mata laifi ne don akwai wanda ya yi mata laifi. mata laifi shi ke sai ta hana shi. Ko ta faɗi ai laifi na. Ta faɗi ta ce ni wallahi duk da kake shi ne wallahi ba ni kwanci. Duk da kace ba ka shi ne dama ka'ida ce ka ɗauki lalura ta biya ma bukatar. To in shi na ta faɗa mai. Amma ta nemi ya nemi ɗaya ce kwana ta kai. Kai na ka son kai mata laura. <laughs> Allah ya shirya su sai tambayar mu ta karshe a yau insha Allah yake cewa ya kasance yana sallah amma baya aza hannunsa a kirji yana sallah eh amma baya daura hannunsa a kirji eh yana sallah da kenan ko ya bar sunna daga cikin sunnoni mustahabbai a cikin sallah aza hannu akan hannun dama akan hagu ko aza tafi akan tahi ko aza tafi akan jira'i ko riƙewa a damƙi jira'i sifa uku ko ko aza tafi bisa tafi kan kirki ko kuma a rike gira'i da hannu ko a aga gira'i abin aga tafi kan gira'i waɗanda duka sunnoni uku sun tabbata cikin hadisan manzo Allah ya inganta in ya bar su ya bar sunna ba ta hana sallah kai ka inganta wallahu a'lam ina fatar an gani subhanakallahumma na'am ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala